A yau a can kasar Ingila za a dawo fafatawa a fagen wasan Championship wato gasan kasa da Premier League na shekara 2018 zuwa 2019 inda kungiyoyi 20 za su kece ne domin neman tikitin zuwa gasar Premier League na shekara mai zuwa a yau din kungiyar kwallon kafa ta Reading dai za su fara hane da kungiyar kwallon kafa ta dabi County da misalin karfe 8 na yammaci a agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad Bristol North End kuwa za su fafata da Queens Park Rangers a gobe har ila yau a goben Wigan suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Sheffield United Sheffield Wednesday sai kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich za su fafata da Bolton Albion yayin da kungiyar kwallon kafa ta Milo ko za su karɓi wakuncin Middlesbrough Ipswich Town a gida suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Blackburn Rovers sai kungiyar kwallon kafa ta Brentford suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Redemption United kungiyar kwallon kafa ta Birmingham City za su tare da kungiyar kwallon kafa ta Norwich City yayin da kungiyar kwallon kafa ta Bristol City za su tare da kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest Sheffield United kuwa suna tare da kungiyar kwallon kafa ta kungiyar kwallon kafa ta Swansea City ne wanda a shekarar da ta gabata suka dawo a wasan kasa da Premier League idan muka a bangaren sai da sai da wasan kwallon kafa ta duniya kuwa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta PSG Rabiot mai shekaru 23 da haihuwa zai iya barin kungiyar ta Faransan Germany idan zakarun na gasar league 1 na kasar Faransa suka so dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ngola kanti dan shekaru 27 da haihuwa kocin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Sare ya shirya domin tattaunawa da ɗan wasan brazil william mai shekaru 29 da haihuwa yayin da real madrid da manchester united da kuma kungiyar kwallon kafa ta barcelona suka nuna sha'awarsu na ganin sun sai ɗan wasa har ila idan muka lega kungiyar manchester united ko manchester united tana cuta cimma wata yarjejeniya da ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta barcelona mai suna yeri minna dan shekaru 23 da haihuwa kan dawowansa kungiyar in yi kuyar kwallon kafa ta newcastle din tana sha'awar ganin ta siyo dan wasan bayan gefen hagun daga kungiyar kwallon kafa ta psd mai suna soke dan shekaru 19 da haihuwa wanda yake cikin tawagar 'yan wasan 'yan kasa da shekara 20 na kasar faransa har ila yau a kungiyar ta manchester united tana duba yiwuwar sayan dan wasan gabanta wato ta sanya shi cikin wani ciniki da za ta yi da kungiyar kwallon kafa ta bayan munich da wajen ɗauko dan wasan gaban bayan munich robert lewandowski dan kasar poland mai shekaru 29 da dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta sabia na mai suna milankovic sabic zai iya ci gaba da zama a kungiyarsa ta lazio a wannan kakar wasan ana ta dan wasan mai shekaru 23 da haihuwa da komawa kungiyar kwallon kafa ta manchester united chelsea a wannan lokacin bazara iya abu da ya sauwaka kenan daga nan dandalin boa huta lafiya